duk wanda da wata mata ma wanda suka je ta zo daga ita ma ta zo suka zo gidanta suka ce duk wanda suka je suka ba da labari mm. wallahi sai sun kashe su ba wai gidansu kaɗai ba duka zuriyarsu sai sun halakar da su to abun ya faru a gonan wani ne irin gidan gona da dabbobi na a ciki saboda haka abu ne ya faru wanda yake ba zai iya ɓoyuwa ba to wani sojan airford na america ya riga ya ɗauka ya ma riga ya watsa a duniya mm, bayan hanyar haka da ɗan shekaru kaɗan ya watsa magana ɗin a duniya to saboda haka america suna da wannan alkawalin ne da cewar ba su son a bar su secretly ba su son a rinka nuna mutane suna nan suna wani activities a gurin sannan akwai dabbobi da suka yi a cikin wannan alkawali za a bar su dole a bar su suna kiwon dabbobi saboda wasu abubuwa nasu na harkan eh, binciken aikin likita ko kuma su yi rafo din dabbobin za su fito da sunan duniyar mu ne eh, a duniyar mu mm. sannan dabbobin mu ne eh kwarai da namu da nasu kuma da yaddan gwamnatin america duk dabu da su kara zuriyansu duka an yi wannan abun duk yana cin wannan alkawalin da aka yi to rasha ita ma sai ta turo cia ɗinta wata security nata ana ce musu kgb su ma suka zo suka zo suka nemi information suka a ciki ba tare da america ta sani ba da nan ne mai je kudin suka tafi suka kai ma gwamnatin rasha ga abubuwan da ke goyi america da rasha lokacin garba shot za mu nuna aizal hawa lokacin da suke wannan alkawali da suka yi wannan alkawali da UFO za a ga gashi Ezil Hawan yana mika ma UFO hannu a lokacin da suka yi alkawali yanzu za mu nuna garba talk shi kuma lokacin da UFO su ma suka zo za a gansu yan kankanana da shugabansu ya zo Gorbachev ya taho da kayan shikakin soja ya miƙa ma UFO ɗin hannu suka gaisa saboda an yi wani suma wani alkawali aka yi su suma suna da nasu area 51 ɗin irin nasu ana ce mutu kgb to a kgb kgb din nan daga baya ta koma ssk daga baya ta sake koma ssg a federal, federal national security service wato su ne masu tsaron rasha su ne waɗanda suka tafi har can egypt eh. haccan egypt wajen inda fir'aunoni suka yi gidaje suka yi wannan rayuwarsu suka je su ma a binciken halittotin abin su fir'aunoni a nan ne ma suka gano cewar a cikin fir'aunonin masar akwai ufo a ciki ufo ne amma shi ma zo zama fir'aunan masar sun tafi a 1985 suka 1961 suka je suka fara wannan activities har zuwa 19 suka sake koma 1985 suka koma sake komawa 1991 eh, to akwai wannan shugaban nan da ake rigima da shi eh, putin mm. a lokacin putin ka san yana daga cikin kamar a ce cid mm. security ne na ciki wato na cikin kamar farin ka za a ce da hausa ko kamar eh, cid kenan kamar ss to eh, duka gwamnati da suke gwamnatin shi nan masu manyan mukamai a gwamnatin su dukkan ko dai kai tsaye sun yi alaka aiki irin na security na ss tare da putin ko kuma sun taɓa wani aiki makamancin wannan amma dai na security ne to mafi yawanci gwamnatin rashi din nan to shine to lokacin da aka je wancan bincike a da binciken da suke a kan UFO akwai shi Putin a ciki a cikin wani lokaci yana matashi eh. ka gani don an haife shi ne a 1952 mm. shi futi. to saboda haka eh, yanzu ana neman shekara wajen 70 kenan to saboda haka ka ga Amerika tana kokarin yadda za ta yi bikin din kowace ƙasa a duniya dama matsalan matsalanta ne rasha to duk abin da take takama rasha din ma tana da shi to shine a lokacin da aka yi da second world war da aka yi yakin duniya na biyu aka gama shine aka ce ana son a zanna a tsara wani majalisar ɗinkin duniya don wanda za ta rinka kada a rinka rikici a duniya in kuma an zalunci wani ita za ta zo ta karɓa masa haƙi da sauransu to akwai ƙasashe goma cikin su akwai saudi arabia kuma abinda zai ba mamaki lokacin sai sarki faisal yana yana minista ne a lokacin nan ministan waje to eh kafin ya zo daga baya zama to a lokacin da suka zo ana wannan alkawalin wani sulhu na wannan bayan an yi gama yakin duniya na biyu lokacin da yake sa hannu to akwai wani yaso tare da shi za ka gani za a nuna a ciki za a gansu yana da manya-manyan kunuwa dogaye za ka ɗan ƙarami ne haka to wannan yana daga cikin manya-manyan leaders na UF sai ran na so mutane su gane duk wannan abubuwan da ake na duniya fa manyan ƙasashen nan tare fa suke da wannan halittu Hitler shi ne ya fara harka da su mun faɗa ai bayan an ya rasu ya tafi antarctica har yanzu ba gawon shi 2009 eh, an je ayi bincike a las america a kan wani gawa kai kwakwalwan kai an ɗauka nashi ne sai aka ga cewar ba shi ba ne hmm. so shi ne ake tunanin yana dama da alaƙa da waɗannan halittu na alien wanda suke can wajen antarctica hmm. can bayan antarctica ne don mun taɓa maganar cewar akwai ƙasashe na alien wato UFO sun kai 151 wanda aka sani muka ce 51 suna northern america mm. in ba manta ba to saboda haka duka waɗannan abubuwa a ah, siyasan duniya ne to amma matsalan kamar yadda ka yi bayani farko da yawa kasashe suna ganin wannan yaƙi na ukraine ba shi da alaƙa da su to akwai wanda yake da alaƙa directly ko in or indirectly yawa to kaga misali yanzu a menene america take so duk da aka ci tana son ta wargaza rasha ita ta yi wannan kutun-kutun aka wargaza rasha da aka wargaza rasha sai zamana cewar zamanin lokacin gorbachev shine aka babballe kasashe daban-daban ukraine rasha ita ce mafi girma a cikin tarayyar soviet mai binta ukraine ukraine tana da kasar noma kuma harkokin nukiliya na tarayyar soviet a cikin ukraine yake a 1994 sai ukraine suka yi daidaita da rasha ta ce za ta kwashe wannan dukka nukiliyan da yake ukraine na asalin tarayyar soviet a mai da su rasha aka mai da su rasha da aka mai da su rasha ana na a 2013 sai aka kulla wani e, yadda kasuwanci da nato a lokacin wai mutanen ƙasar ukraine suna son shiga ƙungiyar nato to shugaban kasa na wani lokaci kuma yana da alaƙa da rasha saboda haka sai shugaban kasan ya ƙi yarda eh, ya ƙungiya ce wani taron ƙungiyar taron ƙasashen turawa da kuma duk wani memba da yake so ya shiga amma suna da membobi talatin ƙasa talatin da wakilansu to wanda kowace ƙasa ne wata matsala ya same ta wadda ta shiga ƙungiyar su za su taru su je su rugurguza ta to a lokacin nan suna son su shiga cikin ita ukraine ta shiga cikin ƙungiyar nato wani harkan kasuwanci ne to wannan shine zai ba su dama su nato su zama cewar ukraine ta zama membansu dukkan su nan da america da britain da faransa da sauran kasashen tura duka membo kasashe 30 din nan su je su eh, kiranta zama base nasu su tara makamansu su su ma rasha rubdugu da masu bincike masu leƙen asirin su je su fara musu leƙen daga baya su samu damar za su rusa rasha sai rasha sai ta hango haka kaga ta kwace wannan nukiliya gaba ɗaya kuma rasha shi bai da wani abu amma ya koma a ah, daga ukraine ya koma rasha amma sun yi alkawali dama cewa in an maida su rasha su za su tsare ukraine mm. to wannan magana harkar kasuwanci ya kawo matsala to kasani sai a 2014 sai aka samu matsala aka ta tarzoma a kasan cewar lallai bai kamata rasha ta eh, eh, ya kamata ukraine ta koma cikin nato a yi wannan harka na kasuwanci to shi kuma shugaban kasan yana da alaƙa da gwamnatin rasha shi kuma ba so rasha ta goyi bayan shugaban rasha ta ba wa shugaban ukraine na wannan lokaci kafin wannan dala biliyan goma sha biyar wanda zai tada koma ɗan ƙasan shi sai 'yan ƙasan suka yi bore cewar wato kenan shugaban su ya sai da ukraine kenan wajen rasha to 'yan ƙungiyar turawa nato suka goyi bayan 'yan zanga-zanga a rasha ta goyi bayan shugaban ƙasa aka kifar da shugaban ƙasan wannan lokaci sai ya gudu ya ce bes wajen mafaka kenan ko a rasha to abun da ya faru kenan a wannan lokaci a ukraine ita take tana da ƙasar noma wato kusan tana da ita da rashin suna ba da alkama kaso mafi tsoka su suke ba da duniya sannan bayan haka a rasha ita take ba da gas ga kasashen musamman kasashen turawa to yanzu ka san ita lafta musu takunkumi takunkumi tantukumi ba iyaka mm. ana ta sawa amma ka san ko bai tasiri ba yanzu ka san cewar rasha riban da ta samu yau yakin nan kwana ɗari da wani abu ta samu sama da biliyan dala biliyan ɗari riba? wato ita dai gaba ta kaita gaba ta kaita ba za so a daina nan ba